rundunar sojan najeriya ta sha alwashin gudanar da bincike bayan an zargi wasu dakarunta da yin kashe-kashe ba bisa ka'ida ba hakan ya biyo bayan wallafa wani bidiyon da ba a tabbatar ba a kafofin sada zumunta inda aka nuno wasu maza sanye da kayan soja suna ɗaure wani da ake zargi dan boko haram ne da kuma harbinsa a arewa maso gabashin ƙasar da alama kuma an binne shi a wani rami mara zurhi rundunar sojan ta kuma yi allah wadai da hakan to amma a lokutan baya ma a kulliyomin rundunar na musanta zarge-zarge irin wannan da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a suka yi sojojin najeriya dai sun kwashe shekaru goma suna fafatawa da kungiyar boko haram a arewa maso gabacin najeriya hukumomi sun yi ikirarin cewa an murkushe kungiyar ta'addancin to sai dai har yanzu tana kaiwa sojojin da fararen hula hari akai-akai To wakilin BBC a Abuja Chris Ewoku ya ce rundunar sojan ƙasa ta Najeriya da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam dukansu sun yi Allah wadai da kisan. The army said that it the act is completely unacceptable. Gumar sojin ta ce lamarin abu ne da ba za a amince da shi kwata-kwata ba kuma ya saba da'ar aiki da ka'idojin sojin Najeriya musamman waɗanda suka shafi mutunta 'yancin ɗan adam. Kakakin sojan Kanar Sagir Musa ya ce a koda yaushe ana gargaɗin dakarun da ke rundunonin da ke aikace-aikacen tsaro a Najeriya da cewar dole su mutanta 'yancin mutane. Ya ce ya kamata su guji aikata dukkanin wani nau'i na cin zarafi duk iya zaƙuwa ko kuma fushin harzuka. Chris Ewoko kenan. To can kuma a Afirka ta kudu an kwashe ƙarshen mako ana shagulgula bayan da ƙasar ta yi nasarar lashe kofin duniya na rugby bayan ta lallasa Ingila a gasar da aka yi a Japan. Kyaftin ɗin ƙungiyar wasan Afirka ta kudin shine Siya Kolosi baka kwata na farko da ya taɓa riƙe matsayin. To wakilin BBC Andrew Harding ya je birnin da Kolosin ya tashi a gabacin Cape. Ga Buhari Muhammad Fage da fasarar rahotonsa. ana ci gaba da shagulgula a kan titunan wurin da kaftin ɗin ƙwallon rugby baƙar fata na farko na afirka ta kudu ya girma har yanzu yanki ne na marasa gata to amma mai cike da alfahari Abin ƙarfafa gwiwa ne ga waɗannan tituna masu ƙazanta, abu ne na ƙarfafa gwiwa ga ɗaukacin ƙasa, abin ƙarfafa gwiwa ne ga nahiyar. Har yanzu ƙanin Siyakoli suna zama a nan a cikin madaidaicin gidansu, ya nuna min hotunan yaron da ya samu gurbin karo ilimi da ya sauya rayuwarsa. Eh, nan ne yakan kwana. Kenan iyali ne matalauta? Eh, matalauta ne, matalauta kwarai. A wata mashaya ta wurin da kuma wani kantin sayar da nama, wasu tsofaffin 'yan wasan rugby sun tuna mummunan zamanin nuna wariyar launin fata lokacin da aka hana 'yan wasa baƙaƙen fata kamar zolayaye shiga tawagar ƙasa. abubuwa da yawa sun sauya a nan daga baya ya zama bakar fata na farko da ya zama manajan tawagar kasar to amma har yanzu ana buƙatar ƙarin hoɓɓasa Idan wasa abu ne na haɗa kai, to ya kasance hakan. Afirka ta kudu ƙasa ce mai kyau, tana da mutanen kirki, to amma tana buƙatar sasantawa, kuma dole wannan sasantawar ta zama mai ɗorewa. Abu ne na gina ƙasa, haɗin kan jama'a, abu ne da bai kankama ba. a kan waɗannan titunan fiye da rabin dukkanin matasan nan ba su da aikin yi dimokuraɗiyya ta gaza taimakawa marasa gata baƙaƙen fata da yawa 'yan afirka ta kudu a tsohon kulab ɗin rugby na siya kolusi yara na mafarkin bin sawunsa to amma har yanzu da yawa na zuwa a yunwace Har yanzu akwai kalubale idan ana batun daidaito musamman ga bakakin fata. Da farko muna faɗi tashi akan samun kayan aiki kuma bamu da abinci mai gina jiki. afirka ta kudu dai matashiya ce ta fuskar demokuraɗiyya da ke matuƙar neman wani abun ƙarfafa gwiwar da nelson mandela ya taɓa sama mata don haka wannan nasara a zahiri tana da tasiri a nan ta duba wasu labaran duniyar gwamnatin najeriya ta ce za ta ci gaba da rihe iyakokinta ga harkokin kasuwanci har zuwa ƙarshen watan janairu mai zuwa matakin da najeriya ta ɗauka a watan agusta yana yin mummunan tasiri a makwabtanta irin su kamaru da benin da nijar da chadi ghana da togo ma lamarin ya shahe su al'ummar ƙasar kenya ta ƙaru da kimanin mutane miliyan tara a shekaru goma da suka gabata a yanzu ta kai miliyan arba'in da bakwai da rabi an samu alƙalin ne bayan an yi an ƙidaya jama'ar ƙasar a karo na shida tun bayan samun 'yancin kanta wannan ne karo na farko da ba a yi amfani da takarda ba wajen yin ƙidayar. shugaban tarayyar soviet na ƙarshe ya yi gargaɗin cewa ƙasashe sun koma tara makaman nukiliya kuma duniya na fuskantar babban haɗari saboda ƙaruwar zaman ɗarɗar tsakanin rasha da ƙasashen yamma mikhail gorbachev da shugaban amurka Rona reagan su ne suka taimaka aka kawo ƙarshen yakin cacen baki ta hanyar zabtare makaman nukiliyar su a hirarsa da bbc albarkacin cika shekara talatin da faɗuwar bangon berlin mr gorbachev ya ce ya kamata a lalata makaman nukiliya matukar akwai makaman kare dangi a doron ƙasa da kuma makaman nukiliya haɗarin da ake ciki gagarumi ne kamata ya yi dukkanin ƙasashe su ayyana cewa dole ne a lalata makaman nukiliyar da ake da su. domin mu ce kanmu da kuma duniyar da muke ciki. A kowace shekara masu sana'a kamun kifi na jehar da ton-ton ɗin dauɗa kifin musamman fatarsa wanda hakan ke illa ga muhalli. To sai dai gaba ta kai Newton Owini wani mutum a Kenya wanda fata kifin ta zama masa jari. Kada Ibrahim Mijinyawa yawa da fasarar kalamansa. Inda wani ya ƙi da yini can wani yake so da kwana wannan shine notin owino da ke sarrafa fatun kifi zuwa wasu kayayyaki Waɗannan fatin kifi ne da ke zuwa daga masana'antu, waɗannan kamfanoni ne da ke sarrafa kifi. A kowace shekara suna samar da kusan metric tan 150 na sassan kifin da ake zubarwa, kusan kashi 80 cikin 100 na hakan kuma ya kunshi fatin kifin. da farko dai ana zubar da su ne kawai kuma suna haifar da babban ta'adi abin da muka yi tunanin yi shine mu sarrafa su zuwa wasu kayayyakin da za a iya saidawa ta wata hanya da muke kira jima hakan ne sa muka yi tunanin janyo mata cikin harkar daga wata unguwar talakawa da ke kusa kuma bayan haka sai muka ba su wani horo game da yadda za su tunkari aikin jimar saboda haka yanzu sun san yadda za su fidda tsoka daga fatar su kuma kankara kifin bayan sun yi wannan sai mu sayi duk abin da suka sarrafa muna kai su inda muke yin jima inda muke sake sarrafa su zuwa wasu kayayyakin daban-daban a yawancin lokuta idan fatin kifin suka iso nan haka suke kama kana iya ganin bawon kifin kuma har yanzu fatar ɗanya ce sannan sai mu shanya su ta yadda ruwan da ke jikinsu zai tsane sannan mu tara su a nan bayan mun busar da su muna yin amfani da su wajen samar da kaya daban-daban ana samar da takalma da jakunkuna da walet-walet da kuma belt da kuma kayan sawa.